mai rikon mukamin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar ya shaida hakan a tattaunawa da manema labarai a garin gombe a ƙarshen zaman taron zaman lafiya shaida arewa maso gabas wanda hukumar bunƙasa ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya ta shirya a kwanakin baya alhaji garba umar ya fara bayanin yadda yanayin jihar taraban ke ciki a halin yanzu ah, samun zaman lafiya kuma an fara fahimtar juna kuma ah, wajen ibi ma yanzu mun samu wasu wurare da tibabi suka faru dawa a gudun ke kwanaki an samu wata yan matsala kaɗan to amma ta jirgin ruwa to amma allah da ikonsa mun samu mace da ci kawai aka ce ba a same ta ba mutu a wannan abin to yanzu halin da ake ciki inda aka wannan attack da yanzu na tura sojoji wajen talatin kuma na ce su zauna a wajen shin allah dan na jin nan gaba sai ka ga ya sake tasowa shin ba ku zauna da ainihin shugabannin al'ummu da na addini ba ne domin saboda ku nemo ainihin inda wannan maza ke don a magance shi ba wanda ba mu zauna da su ba da shugabannin addinai da ainihin manyan gari da sarakuna don mu zauna da su kuma in allah da ah, na tunani sati biyu da suka wuce ni kai na abin ya bata min rai na jin bana da daga umara na ga abin nan kullum muka zo muka yi mitin a ringa cewa Allah da wannan abu zai faru ba sai ba an kwana biyu ka ji to amma na zo abin da tura suke cewa riot act shi na karanta musu wato kashedi ne wadda na ce duk wani ke ko wani local government chairman da ya bari aka sake samu wata husuma a ƙarƙashinsa don Allah da za mu yi maganinsa kuma tun da ne wannan kashedin to ni kaina yanzu na bacci Kuma rashin wato daukan hukunci akan mutanen da yake an kama su da laifi sai ka ga an kyale su to shi yasa za ka ga wasu ma sun zo sun ce ai tun da yake ba ai mu wannan ba wurin ma mu ba wani abu kamar wato gwamnatin ma ba ta da wani karfi da yake za ta hukunta jama'a ne zuwa ga haka kace gani wato abin da yake faruwa zan ga wajen su za su ɗau hukunci a kai yanzu duk mutumin da aka kama da laifi muna kawo shi ainihin headquarter na state muna kawo shi jalingo kuma ana kunta shi yawanci wa'ansu ma muna kai su abuja ba ma barin sa nan wa'ansu kuma muna kai su eh, kamar na abin nan kamar mukan kai su zonal headquarter na yan sanda ma a taki binciken su a hukunta su yawanci yanzu mutane ba a mai da su inda suka yawanci ana hukunta su ka gani amma da akan bar su a hannun yan sanda a wannan wajen yan sanda sun daɗe a gun za su yi yarjejeniya da wannan mutane ga sun saba da su sun sake su amma yanzu na cewa duk ina da su yanzu haka inda za ka zo jami'in gwamnati na nuna ma a ofishin sss amma duk suna nan ana na binciken su yanzu binciken yan sanda ma yawanci sai mu ma da sss yan sanda sun yi nasu sai mu kawo sss yanzu halin da muke ciki kuma a gaskiya ana hukunta mutane a halin yanzu mai rikon mukamin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar kenan da bayani dangane da yadda jihar take ciki a halin yanzu da kuma matakan da aka ɗauka don tabbatar da dorewar zaman lafiya a jihar abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya